fondation irondel niger sacha hausa studio kalangu ke magana gunguma tani ke kedo, da ragamar shirin ga labarin yan mata sun sa kai ga daukar aikin raguwar tasirin canjin yanayi a ƙasar niger wani aiki da aka ma lakanin fada da fi inda suka gamu ranar goma ga watan Mars domin tattaunawa kan hanyoyin mafuta mai ɗorewa cikon bayani a cikin shirin. Kungiya mai zaman kanta ONG muryar yara na kokowa domin a haɗa yara da mata da ke cikin halin nakasa a jihar Agadez ganin an sa su cikin tsarin ci gaban da'irar za ku ji furucin shugabar kungiyar. a shafin rahoton musamman na wanga shiri zai ba mu masaniya kan wata mata mai suna binta da ke zamne a garin zandar wadda ta yi zaɓin kwasa da kuma sai da tsakuwa tamkar aikin yi masauraro barkanmu da yau talata 29 ga watan mars 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla Ranar goma ga watan Maris a cibiyar al'adun Faransa da na Nijar CCFN da ke nan Yame aka gudanar da sabgar fadar 'yan mata bisa ma'udin batun jansi da canjin yanayi. Tamfore Malika mai rairayi a fadar 'yan matan tama abokin aikinmu Ali Tajisir Ahmed bayani a kai. An girka wannan fadar ne a yayin taron kolin 'yan matan kungiyar tarayyar Afirka. Ai kun ga a ko da yaushe akwai fadar samari. na yanzu na 'yan mata ne. Fadar 'yan matan nan wani taro ne domin a tattauna cikin sauki, a wayar ma juna kai, a kuma saurari juna. Misali, yau mun taɓo zancen jinsi da canje-canjen yanayi. A takaice, yaya sauyin yanayi ke shafan 'yan mata da mata a nan Nijar. Kamar yadda kuka gani, a nan an kafa rumfuna inda ake tattaunawa. Ta hanyar tattaunawar ne za mu gano ayyukan kwarai saboda mutanen nan da kuke gani mutane ne da ke gwagwarmaya a fannin sauyin yanayi kenan mu ma muna son mu koya daga gare su sannan mu yi amfani da shi a nan Nijar muna la'akari da ranakun duniya ne domin tsara su misali mun tsara wata fada a yayin ranar yaƙi da kaciyar mata haka zalika a ranar kokowa da musgunawa jinsi mun girka wata fadar mukan kafewa ne da maudu'an ranar Sabro akwai shi ko'ina a ƙasar Nijar balema lokacin zahi da lokacin damana. Domin kokowa da cije-cijen nasa mambobin gurfama shukuran na gundumar ballai yara na sarrafa wani mai da ake da sashin halitta. Madam Sule Maryama Isaka shugabar gurfama shukuran ta bayyana wa Zainabu Abdu yadda suke sarrafa wannan man. ana kawo mana maganin saurin da ake shahawa ga jiki da bamu san da abubuwan da ake hada shi ba dalilin da yasa kenan mu ma muka hada namu na gargajiya da ganyen bede da sabili vibel da kuma bawon lemun zaki muke hadawa bayan mun tahosa bawon lemun da ganyen bede dai hurar kuma mun jika la vibel sannan sai mu hada su waje daya mu rinka kadawa bayan ya kadu sosai sai mu tarwa dan mai da ake sawa cikin abinci to da zarar ka shafa shi zaka sha mamaki tunda sauro ba zai kusa kasance ka ba bayan ka shafa sai ka wanke hannuwanka da ruwa da kuma sabulu in za ni wajen bukukuwa nake biyawa da shi ina kulla na arba'in hamsin zuwa ɗari mun yi shi a lokacin damana saboda lokacin nan ne saburo ya yawa Ƙungiya mai zaman kanta wayan jiya muryar yara ta zandar ta sa kira wajen mahukuntan da'irar domin sa kulawa ga yara masu halin nakasa wanda suka yi makaranta da wanda ba su yi makarantar ba na ganin an lissafa da su a cikin tsarin ci gaban bunƙasar da'irar cewa da pdc koken ana yin shi ne ta hanyar furojen ensemble pour une education inclusive de qualité madam abdullahi maryama mamba ta wajen muryar yara ta karawa wakilinmu mustapha mamman sani bayani A shekara ta 2019 zuwa 2020 mun yi wani bincike a nan jihar Zandar don mu tantance yara masu fama da nakasa da ke makaranta da inda ba sa zuwa makaranta. A ƙarshen binciken mun yi rajistan fiye da yaro dubu a jihar Zandar wanda suka hada da inda ba sa zuwa makarantar da inda ke zuwa sannan kuma da inda suka daina karatun kwata-kwata. Haka zalika sakamakon ya nuna cewar 'yan mata masu fama da nakasa da ke zuwa makaranta ba sa kaiwa ƙarshen karatunsu. Dalilin da sa kenan muka girka wannan tsarin da muka ma lakanin mu haɗa kai tare don inganta ilimi mai nagarta ta hanyar jinsi da nakasa. A garin Tiliya cikin jihar Tawa ranakun 26 zuwa 27 ga watan Maris 2022 ya karbi babban taro bisa batun zaman lafiya da kyautatar zamantakewa tsakanin al'ummomin da ke rayuwa a cikin wannan gundumar. Komi ke dalilin shirya da wannan taron? Abubakar Alhusaini shugaban gundumar Tiriya ya ba abokin aikinmu Musa Hassan bayani. Wannan euh, dandali na da manufar kafa wani yanayin yarda tsakanin al'ummomi sannan kuma da yin rigakafi da daidaita tashin hankali cikin yanayin rashin tsaro sauƙaƙa samun kai ga albarkatun kiwon lafiya da kuma kai ga buƙatun tushe sannan a ƙarshe bunƙasa zaman lafiya da kwanciyar hankali jama'a a ɓangaren jihar Tiliya. Taron ya shafi dukkan al'ummomin da ke zaune a jihar Tiliya, Buzaye, Fulani, Hausawa, Laraba da Zabarma. Muna iya riƙewa daga cikin shawarar da aka gabata. aiwatar akwai shawari zuwa ga gwamnati ga al'ummomi haka zuwa ga abokan hulɗa akwai kuma alƙawarin da al'ummomin da ke zauna a tiliya suka ɗauka. Ministocin ilmantarwa mai zurfi na ƙasar Nijar da na ƙasar Chadi a ranar 17 ga watan Maris sun rataba hannu kan wata yarjejeniya domin girka wata makarantar digiri ta yankin bisa zaman lafiya tsaro mahali da ci gaba mai ɗaurewa Girkin wannan makarantar na ɗaya daga cikin shawarwarin haskanta jami'o'in ƙasashen tafkin Chadi, kamar yadda jagoran jami'ar Difa, Profesa Ali Muhammad ya shaidawa Muktar Hamadu. Ba ga kafa kungiyar jami'o'i akwai kuma wata shawara mai karfi game da kafa wata makarantar digiri ta shiya. Bisa wannan tsari ne ministan ilimi mai zurfi Farfesa Mahmudu Jibo PhD ya samu gayyata ta takwaransa na Chadi Dr. Ali Waidu domin nazarin shawarin da jami'ar injamina ta gabatarwa jami'ar Difa game da kafa wata makarantar digiri ta shiya da hakika za ta la'akari da alkawuran sauran jami'o'i na shiyar tafkin Chadi da suka hada da jama'ar maruwa a kamaru adama Modibi technology ta yola a nigeria jama'ar yobe duk dai a nigeria jama'ar maiduguri da suma ba da jima'a ba za su goyi bayan wannan makarantar digiri an samu yunkuri mai karfi daga ministocin biyu wato na niger da na chadi domin tabbatar da wannan tunani na kafa makaranta ayyukan ginin babbar kasuwar zamani tattawa sun tsaya wani ɗan lokaci a dalilin rashin kuɗi ayyukan sun koma gudana kamfanin saton mai kula da zartar da aikin ya tana da mayar da kiluluwan wato nan da mako biyu aliyu abubakar babban sakataren birnin tawa ya ma wakilinmu idris adamu bayani kamar haka yanzu sati na biyu ana cikin tada ayyuka na kasuwa abin da tsaye da ayyuka harkar kwangila satom kwangila ce gare ta akwai a lokacin kuɗi da take shira domin ta ci gaba da aiki kuɗin ba su samu gare ta ba amma yanzu kuɗin sun samu kuma ana nan ga aikin insha Allah nan da lokaci kaɗan wannan aikin za a kammala shi kuma za a shiga kasuwa domin ga zaman da muka yi da su ma'aikatan na satom sun ba mu kima cewa nan da wata uku komi zai kare su ba mu kilaluwa hannu kasuwa ce wadda tana da hanyoyi da yawa wajen porto ashirin ba ɗaya wanda suke son a ruhe in ana son a samu kasuwa mai tsaro kamar wannan kohohi da suke buɗe ya kamata a ce eh, an samu a ruhe su lokacin da aka sabka kasuwa an ruhe ba wanda zai iya shiga kuma sai idan gobe in za a buɗewa. Lawali Isufu shine sabon babban sakataren kungiyar sandikar ƙasa ta malaman koyarwa na ƙasar Nijar Isnan. E a jiya ne aka zaɓe shi a yayin congress aji na 41 na sandikar wanda a yanzu haka yake nan yana gudana a birnin zandar inda ya maye gurbin babban sakatari mai barin gado isufu arzika na naje bisa wa'adin shekara uku Ƙungiyar Association Culture police a ranar Asabar a garin Doso ta shirya da ajin farko na ranar haɗewar al'ummomin ƙasashen waje. a wajen wa'anda suka shirya wannan tsarin gurin shine girka wani yanayin canzawa tare da wa'annan al'ummomin domin girka kyaukyawar zamantakewar zaman lafiya baura ka daɗe riba shugaban kungiyar ya ma wakiliyarmu na hadiza hassan cikon bayani A wannan haɗuwa ta karan farko mun samu halartar tawagogin ƙasashen waje hudu musamman ma na Benin, Mali, Najeriya da kuma Togo tare da al'ummar gida cewa da tawagar 'yan Nijar. Al'adu na da muhimmanci gare mu suna daga cikin muradunmu dalilin da ya sa muka tsara wannan aiki domin kafa wani tsarin musanya tsakanin waɗannan al'ummomi da kuma hukumomin gida. Amma mun yi haka domin a yau a cikin yankuna daban-daban na duniya ana fuskantar rigingimu na al'umma. kenan a cikin tsarin rigakafin waɗannan rigingimun ne muka shirya wannan tattaunawa al'adu ta hanyar bukukuwan al'adu domin baiwa waɗannan al'ummomi damar bayyana ra'ayoyinsu. bari mu karkare da wasannin motsa jiki a wakilai biyar na nafiyar afirka zuwa ga kofin kwallon kafa na duniya qatar 2022 a yau da yamma za a gano su kowane ne a ƙarshen karewar maimaicin da zai gudana ya zan wato sabon lale ya zai zama sabon lale tsakanin ghana da najeriya da suka yi baram a karon farin a birnin akara ita kam algeria ta ɗau dogon zango kan kamaru da ci ɗaya da banza haka zalika masar da tunisia ya waje ba su ƙara ɗan hamzari kaɗan biyo bayan nasararsu bi da bi a karonsu da senegal da kuma mali akwai ayyuka na daban da maza ke yi kamar kwasar tsakuwa amma ita binta gare ta ginawa tonawa da rairaye a kuma sai da tsakuwar aiki ne kamar kowane aiki yar shekara talatin tana da aure kuma da yara biyu a ciki take ci take sha da biyan bukatunta yau shekara biyar wakiliyarmu maryama nuhu ta firanta da ita a wurin aikin ga zubin firanta su tonon da muke mu bukatun muna tara su in Allah ka mu sai mu saida. amma su wane ne suke sai wannan duwatsu na? Da yan shara ta da yan kurkuraye. Masu gini. To binta kamar mun ga wannan sana'a maza ne suke yin ta gaki da su diga da su helo, Kamar ke mace ya ne kike tuno wannan duwatsu? kawai rami ne zaki in muka tono muna tsine ta kana da yaro he ka rika zubo mishi iya kawowa in ko baka da shi yaron he dai kai ka dauko a kanka ka zo ka ka sauye kuma ka koma shi da a jika da hamsin hamsin ne amma yanzu ya koma a jika jika har wasu ba ma ishirin suke sayen shi kuma kina kishi nawa a wani kina da yaran da suke zawa su kama miki wajen wannan aikin kishi ɗaya ni da rai ina da yara guda biyu ɗan namiji da irin mace da ba ayin lakwal he su zo mu yi tsakuwa ita tsakuwa dole ne he mun yi ta kamar wani lokaci ne kuka yi samun ciniki? Gaskiya ciniki zawa zawa ne. Wani bi ka samu da wuri Allah in ya kashi ka yi jika biyu jika uku. amma kuma da bai zo ba he yanzu dai wannan ni na tara kurkura uku wani nan ko ta biye ban da ba na kai sati ma ban da ba. To kamar eh, binta kina jima kina wannan sana'a ta wannan tono duwatsu. Ni dai noma na biyar ina yi. Kuma akwai 'yan uwanki mata da suke ita wannan sana'a ta gina kun kai mace nawa? A akwai mata tunda yanzu dai akalla nan mace biyar muke yi Shekara ta talatin da harme kuma da 'ya'ya da baban babansu iyalan ku. To wannan sana'a sai kin yi ta ne kike ci da iyalinki ko ko kakani. Gaskiya muna yin ta amma ni ba ni ke ci da ba radda ya samu ya bani. Radda bai samu ba kenan ni da ina da abin saida in na saida kenan hi in saya mu ci mu da su. Bayan abinci da zaki sai da wannan sana'a taki akwai wani abin a zo a gani alal misali wata kadara da kika aji ko ni abu da kika kika tanada na ita wannan sana'a tsawon shekara biyar da kika kina yi? Wallahi ni dai kawai in ba in ci in sha ba in yi tuha in ma yara babu abin da na aishi. Tsakani ga Allah ba na kwami na ba na aishi kwami kuma bukatun mu in muka yi muka ci muka sha ne kyauta ni sabga kawai shi. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar masu saurare duka duka abin da ya sawaka kenan a maraicen yau. A madadin Asumana Shina editan maraicen yau da kuma Almustapha Yakuba da ke kan na'urori daban-daban. Ni na naku dan badandan arziki malam mamman gungu ke muku sallama yanzu kuma ga Musa Hassan ya shigo da labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da saurari lafiya. Studio Kalangu. adifa. tare da alternative fm lamba gomiya tar da tara da digo hudu a zander. tare da gaskiya fm lamba tamanin da tara da digo biyar a maradi tare da sarauniya fm lamba dari da biyu da digo daya a kyota tare da banfere fuma lamba tasa'in da tara studio kalangu